faire quelque chose qui, qui allait quand même se démarquer et qui allait This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kunanan lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 14 ga watan Agustan 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da farashin kayayyaki a Najeriya ta ce, ‘yan kasuwa ne silar hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. kamar kowane daren ranar laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba wanda su mun bar make gabatarwa inda shirin yau ya duba batun sharuɗan da nakasassu suka ce za su yi la'akari da su kafin baiwa 'yan takara ƙuri'unsu a zaben da za yi a ghana kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayinku kan kowa ke da laifi wajen hauhawar farashin kayayyaki a najeriya lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga hawa sharif da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hawa Sharif. A yayin da masu shiga tsakani ke shirye-shiryen dawo da tattaunawa game da batun samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. An ci gaba da barin wuta cikin dare a Gaza da gabar kogin Jordan. masu shiga tsakani na duniya daga amurka qatar da masar sun shirya tsab domin sake wani sabon zagaye na tattaunawa a ranar alhamis duk da dai ana cike da fargabar barazanar mai da martani daga iran da kawayenta akan isra'ila dangane da kisan gillar wani babban jigon hezbollah a birnin beirut da jagoran hamas ismail haniye a tehran isra'ila ta ɗauki alhakin kai harin na beirut da ya hallaka wato jigon na hezbollah amma bata ce komai ba akan kisan jagoran hamas duk da dai da dama ana kyautata zaton isra'ila ce ta kai harin jami'an lafiyan falastina ma sun ce da sanyin safiyar laraban na isra'ilan ta kai hari da ya hallaka akalla mutane goma sha bakwai da ya haɗa da yara biyar da iyayensu. 'yar majalisar wakilan amurka ta jam'iyyar democrat mai ra'ayin kawo sauyi da ke yin kakausa suka ga yadda isra'ila ke gudanar da yaƙi a gaza ilham umar ta lashe zaben fidda gwani a minnesota umar ta yi nasarar kare kujerarta a jihar Minnesota inda ta sake fuskantar kalubalantar tsohon dan majalisar karamar hukumar Minneapolis Don Samuels wanda ta sha da kyar a takarar da suka gwabza a zaben fidda gwani na shekarar 2022. da take magana da magoya bayan Minneapolis Ilham ta rika maimaita wasu kalamai da yakin neman zaben Harris da Wars suka rika amfani da su. Ilham ta ce muna yin siyasa ne ta farin ciki domin sanin mahimmancin sanya farin ciki ga makwabta, yin fafutuka domin ganin al'umma ta samu ingantacciyar lafiya, gidajen zama da kuma zaman lafiya waɗanda hakkoki ne na bil'adama. Wasu 'yan gudun hijiran Afghanistan da iyalansu sun samu mafaka a makwabciyar ƙasar Pakistan, to sai dai an izakiyar su zuwa gida a watan nuwamba bara, inda bayan watanni biyu kacal wasu suka sake koma a Pakistan ɗin saboda rashin samun matsugunni da aikin yi a Afghanistan. Bayan shafa watanni biyu a birnin Jalalabad da ke yankin gabashin Afghanistan, Gul Ali mai shekaru hamsin da uku a duniya da mata da 'ya'yan shi shida sun sake koma Pakistan. Pakistan ta fara iza kiyar 'yan gudun hijiran Afghanistan marasa sa takardu zuwa gida ne a watan satumban bara gul ali ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar na afghanistan da aka maida gida amma ya sake dawowa ya ce ba su da wani zaɓi illa su sake komawa pakistan We went to Afghanistan and returned. We do not have a shelter or land. Ya ce mun je Afghanistan din muka dawo, ba mu da matsugunni ko wani filin ƙasa da zamu rayu a kai. Kuma ba ni da karfin kama haya, don haka na gaba ni da wani zabi illa in kuma dawowa. ya kara da cewa ba samun ba samun wato ba samu aikin yi ba balle su iya samar da yadda za su samu da ciyar da iyalansu ganin yadda ƙasar ta afghanistan ke fama da matsalolin jin kai. When we went to Afghanistan, I searched for a job for two months. No one gave Watanni biyu na kwashe ina neman aiki lokacin da muka koma kasar, amma ba wanda ya ce mana cikanka. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firaministan Japan Fumio shikida wanda ya tabbatar da sanar da yin murabus ɗin shi ya taimaka wajen samar da sauyi a tsarin hulɗar ƙasar da ƙasashen ƙetare da bunƙasa rawar da ƙasar ke takawa a duniya da faɗaɗa yawan soji duk kuwa da ƙalubalen da ya rika fuskanta a cikin gida wanda su ne masu kai sanadin yin murabus ɗin nashi. cikin wata sanarwa ta bazata a ranar laraba kishida ya ce ba zai sake neman tsayawa takarar shugabancin jam'iyya mai mulki ta liberal democratic party ba hakan da yana nufin zai shida daga kujerar wato prime minister bayan zaben cikin gida na shugabancin jam'iyyar da za a gudanar a watan gobe idan allah ya kai mu a yayin shekaru uku na mulkin kishida ya yi fama da 'yan tsama daga bangarori daban-daban da ya sa ya mai da martani ta ɗaukar matakan saisaita ƙasar da yammaci da sassauta kullin sojin da japan ɗin ta yi makanta tun bayan yakin duniya na biyu abu na kusa da aka gani shine yadda kishida ya ƙara yawan kasafin kuɗin da ake warewa bangaren tsaro. Hauwa Sharif ka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Hukumar kula da farashin kayayyaki a Najeriya wato FCCPC ta ce 'yan kasuwa ne silar ah, hauhawa farashin kayayyaki a ƙasar. da ta zarge su da rashin tsari wajen kayyade farashin kayayyaki da suke shigo da su wanda haka ne ke ba su damar cin kazamar riba sai dai shugabannin 'yan kasuwar sun ɗora alhakin hakan kan rashin samun isassun kayayyaki daga kamfanonin da suke siyo kayan daga abuja wakiliyan murƙayya basha ta aiko mana da ƙarin bayani a sanarwar da shugaban hukumar tunji bello ya fitar ya ce hukumar na shirin ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar kasuwanci a kasar domin kawo ƙarshen hauhau farashin kayayyaki da al'ummar kasar ke fama da shi tunji ya ƙara da cewa ba za su lamunci hakan na ci gaba da faruwa ba kuma haka ne yasa za su gayyaci shugabannin 'yan kasuwan kasar domin haɗa kai wajen lalubo maslahar da za ta kawo ƙarshen tsawala farashin kayayyaki da 'yan kasuwar ke yi a wannan yanayi na matsin tattalin tattalin arziki da kasar ke fama da shi. Mr. Tunji ya ce ba abin amincewa ba ne a ga kungiyoyin 'yan kasuwa na sanya farashin da suka ga dama a kan kayayyaki don haka ya zama dole ga kowane ɗan kasuwa ya makala farashin kayayyakinsa a bayyane. Hakan ne yasa na tuntuɓi Balarabe Tatari wanda shine mataimakin shugaban 'yan kasuwa a jihar Kano ta wayar tarho game da wannan zargi na tsawwala kaya da ake musu inda ya kaɗa baki ya ce. A wannan zargi ba laifi idan ta ta yi shi saboda abin da ya bayyana gare ta kenan ada ta yi bin diddigi da ta gane cewa rashin samar da a isasshen kayan abincin kafin tafiya zanga-zanga shi ya haifar da wannan matsalar kafin a tafi zanga-zanga da sati biyu kamfanonin da suke supply daga wajen kano wanda suke turo kayan kano ko kuma inda muke zuwa mu siyo kayan mu kawo su kano so sun daina bayar da kayan su saboda tsoron abin da zai iya zuwa. a an jiyo shugaban masu burodi na zargin ku da ƙara farashin fulawa da siga alhalin ya ce kamfanonuka ba su ƙara koda ko sisin kwabo ba. To shi ma kamar da yadda ya zarga a haka ne mun wayi gari mu ma da jin cewa ita fulawar ta kai har dubu tamanin da wani abu ko a wurin mu ma dubu sittin ce da wani abu muka bayar da ita akwai kantin da kamar yadda ya gaya mana yana da fulawan nan kuma ya yi imanin cewa ko da zai haɗa mutum goma goma ya ba su buhu ɗaɗɗai a mutanen da ya tarar ba za su ishe su ba saboda haka ya yi iya ƙoƙarinsa sai ba da list duk wanda ya samu za a ba shi kaya to bayan an gama wannan da mutane suka fahimci cewa ba kayan wadatacce sai suke ta turowa su bulayi su samu list su samu takarda idan sun samu an ba shi kaya da ya fito waje sai ki kara dubu biyar sai ya baki kura nan take kaya farashin sai canza ba tare da mu diloli 'yan kasuwa mun kara masa farashi ba Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe, ya ce da kamshin gaskiya game da zargin da wannan hukuma ta ga 'yan kasuwa. ai mun daɗe mana korafin cewa 'yan kasuwa a najeriya suna amfani da damar yanayi na ƙasa ko na tsadar kayayyakin man fetur da kuma yanayin karancin abinci da aka rufe iyakokin najeriya da tsawwala farashi kuma akasari zuwa suke su sai kaya su haɗa baki su ce a saya haka kawai mu a najeriya mutum wanda ya sai abin dubu ɗari yana so ma da so samu ne ya ci ya sayar dubu ɗari biyu wannan ba kasuwanci ba ne wannan shi ake kira profiteering wato kazamin riba ah, saboda haka mutane su ankare da wannan ah, kuma ba abin da yake illa ya daɗa talauta ƙasa 'yan najeriya dai na ci gaba da bayyana kokensu bisa hahau farashin kayayyaki a kasar babu kakkautawa rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rikayya bashi da wannan rahoton yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku kan ko shin wake da laifi wajen hauhawa farashin kayayyaki a najeriya kafin nan ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa mako a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. a yanda ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa a watan disamban 2024 a ghana batun mutunta 'yanci na kan gaba a jerin bukatun da nakasassu suka ce za su yi la'akari da su kafin baiwa 'yan takara ƙuri'unsu a wannan karan kowane shekara sun zo sun rude mu mu kawo kaza mu yi kaza mu yi kaza da an gama zabe mai ci ya ci shi kenan shi a barbato mu kuma ana jin wani abu ne daban. A Nijar ba'idan gwagwarmayar kwato haƙƙi na kasassu sun shiga laliban hanyoyin ƙarawa kayayyakin da suke ƙerawa daraja a kasuwanni. Doka ce ta ce dole sai an dama da mu kenan idan Allah sa sun yi sana'a in kuma wancan kashi hamsin ko kashi saba'in da biyar to sauran kashi ishirin da biyar dole ne doka ta bani dama a kashi wurin da ka zo shi ma a saya. a sakamakon darussan da suka koya daga zaɓuɓɓukan da aka gudanar a Ghana daga lokacin da ƙasar ta tsunduma ta farkin demokuraɗiyya kawo yau. Masu bukata ta musamman sun fara tunanin aiki da wasu sharuɗa kafin baiwa 'yan takara ƙur'u a zaɓen shugaban ƙasa na watan Disamban da ke tafe. Halin ko in kula da wasu 'yan siyasa ke nunawa kan maganar 'yancin waɗannan mutane wani abu ne a jerin misalan da ke nuna cewa har yanzu ana fatali da matsalolin da ke su domin zancen nan da ake shiga manyan gine-gine na yi wa masu bukata ta musamman wuya a ofisoshi da dama na gwamnati da masu zaman kansu a kasar ta ghana sakamakon rashin tanadin hanyoyin da suka dace kamar yadda alhashi abdulbasit hamidan na kungiyar makafin jihar ashanti ya bayyana so dai washen ya kai lokacin zabe ma suke neman eh shi a yi bature na kiran shi kama fly a zuwa rode ka kama an damu da kai kaza kaza duk wani shawarwari za ku ba su amma ba su aiki da shi after election oh an doke ku an ajiye ba ta koma ake ba don na samu labari manyanmu daga birnin tarayya manyan sun je sun gaggan su inda za a yi a nemi shawarwarin su abin da za a yi don kaga maganar da muke yin ga akwai wani loan da aka yi shi tun 2006 Disability Act of 2006 da ce an zartar da shi a cikin majalisa an ba shi duk wani constitutional requirement suna kiran shi wa LI legislative instrument da ce an bashi wannan wallahi na imani da wa'insu mu diwa mun samu inganci cikin rayuwar kuma an ce after 10 years a enforce wannan law kusan shekaru goma sha kenan wani law kenan wani doka kenan disability act of 2006 tsohon shugaban kasa president kufo shi ne ya kawo wannan loan nan to amma har yanzu an kasa bashi wannan li da dai bari ya inganci don na ga cikin li da ake son a kawo ya bari inganci ne shine ta gini gine-ginen da muke yi ya dace da aka yi ginin da zai very accessible ne shi mai na kasa ya samu access amma babu to wannan ne ake son a sake to amma har yau ba su tanka ba kowane shekara sun zo sun rude mu mu kawo kaza mu yi kaza mu yi kaza da an gama zabe mai ci ya ci shi kenan shi a barbato mu kuma ana jin wani abu ne daban. A yayin da nakasassu ke kara mai da hankali wajen koyon sana'o'in hannu a wani bangare na yaƙi da sana'ar bara a Niger, Rashin samun ciniki daga cikin gida wata matsala ce da ke barazanar mayar da hannun agogo baya a wannan tafiya. dalili kenan aka buƙaci sabbin hukumomi a jihar zander su bullo da matakan magance wannan matsala ta yadda sana'a za ta ɗauki nauyi mai ita ga galadiman sarkin makafin da magaram a ƙarshen hirarsu da wakiliyar muryar amurka wannan sabon gwamnati da aka kanin da magaram mun zama da shi mun zama da magatakar da shi mun zama da aje duka mun kwanta musu akan cewa to irin wannan kwangila da kuke badawa kuna ba ma'aikata ko 'yan kwangila kuna basu to alhali kuma akwai mu ma bangaren mu wanda doka ce wai ba bara wani muke a doka ce ta ce dole sai an dama da mu doka ce dole a yi da mu kenan idan allah sa yi sana'a in kuma wancan kashi hamsin ko kashi saba'in da biyar to sauran kashi ishirin da biyar kinnan dole ne doka ta bani dama a kawo shi wurin da kasar shi ma a saya kenan kika ta wani hanyar muna da muna su ma magabatan tunda akwai da yawa suna jagoranci amma ba san da dokokin ba sai mun je muna tara su muna waya musu da kai kana lokacin suke ganiya sai su zo ki gani suna ti da sauransu masu hannu da shirin ko kungiyoyi masu zama kansu suke na wajen da mutanen namu domin su yi hajar su saboda su ma kenan an kawo musu tallahi ya kenan na biyu in ka ɗauka akwai mai da muka yi yanzu allah ya karata ba ma makaho ba duk wani na kasashe idan allah ya sa bai lahiya in dai ya zo ya ta rom za mu bai takarda zai je ta babban ma'aikata mai kula da bangaren kiwon lahiya tunda a gargashin ta muke za a je in bai lahiya za a je a bashi takarra wanda muke cewa furza a sashi kenan a dauke wani shi zuwa likita kan binciken jinin shi kan binciken hutsarin shi duk wani abin ganin na malatin shi za a mushi kyauta ba tare da ba da ko biye ba kin ga kenan wanda ba karamin shahadi ba da muka yi yanzu kuma muke na muke gogormaya mu gani idan Allah ya sa a musu ko da kaso hamsin ne kuɗin sayan magani mutum ya biya kuma gwamnati ta ɗauke mishi kaso hamsin ke to duk wannan shine muke nan muke ta gwagwarmaya kuma muna nan ha yanzu muna yi muna ci gaba da kan cewar yanzu kenan kan misali in ka zo wurin ofis wurin aiki kana so ka zaka wani uzurin ka to in mutum Allah ya sa makaho ne ko gurgu ne ka hanya wa sama wani beni ko abin ga ko aiki to akwai abin da muke cewa ramp ko mu ce salulu wanda ya kamata a ce an yi shi mutum iya hawa ba tare da ya sha wahala ba to duka wannan kuma bangaren na magabata ne da muke jawo musu da kai convention wadda take kare hakkin duka na kasassu na duniya ga baki daya ƙarƙashin majalisar ɗaukin duniya ƙasa 177 suka sa mata hannu har da Nijar kuma Nijar ta yi babban kokari a sama kenan shine yanzu muke so kowa ya komo shiga doka wanda komi in za a yi a dama da mu in kika je can gaba mun yi gwagwarmaya akan cewa duk wani na kasashe wanda Allah sa ya yi ilimi ya yi karatu iya da shahada shi to in za a ɗauki mutane ko shi ziyar in za a yi jarabawa to shi bai yayi dangata da wani na kasa da Allah ya karanta mushi in ya guddo shi halin shagwada muna da kaso biyar bisa ɗari wanda shi ma ka muna muna kuka domin a kara mana tunda muna da mutane da yawa don samu aikin yi kin ga akwai yanzu muna na muna takarda da muke so mu ta egalite da shas kenan a zo daidai daidai wanda duk abu zai zo mana kasashe da sauki in ya gwada katin nan ya cire ta kenan zai ta yi salim alim kamar kowa idan muka haɗe muka zama ya madar minki daya babu abin da zai wartar da mu ba a iya cewa na kasashe ne ko kuma a wannan zai gani wanda ake tsammani suna da lafiya kuma su ne suke koma ƙarƙashin na kasashen domin su ma su samu abinci a ƙarƙashin su kenan haka muke fata a ta yi. To masu sauraro da waɗannan bayanai na galadiman sarki makafin da magaram za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin shi abdu musa da abdulbasit hamidan da wakilan muryar amurka hamza adams a kumasi da tamar abari a damagaram da producer julie lizas gresham ni sule mummuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya To a gaida Silamu barma da wannan rahoton. yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin kowa ke da laifi wajen hawa farashin kayayyaki a najeriya kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku to mun samu layi daga bauchi waye daga bauchi suna na mala ibrahim shi ne ka urbo ƙaramin hukumar gamawa jihar bauchi najeriya to mala ibrahim menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau yawa da ka karanta ba eh, wani in maudu'i ne ko za a faɗa mun ba rediyo na'am kana tana kan mene muna tambaya ne akan wai shin wake da laifi wajen hawa farashin kayayyaki a najeriya to musamman abin da ke kawo hawa farashin a najeriya Eh, eh, wane ne laifin wane ne ya janyo hawa farashin kayayyaki a najeriya eh, abin da kawo laifin abin da abin da wato matsalar da aka samu daga hmm. shugabannin mu ne gaskiya ya kamata shugabanni su gyara su ta su gyara mana wani al'amari saboda kullum abin kaga ɗaya ci gaba ne ga yunwa ga ishirwa ga yunwa ga talauci ya riga ya mutane yawa to malam ibrahim mun gode yanzu za mu leka jihar borno waye akan layi daga jihar borno na magana da abubakar a jimma daga nan borno to abubakar menene ra'ayinka ya eh, tura ina ka wannan da gaskiya sun bi hawan farashin nan daga yan kasuwa su kuma wanda ya bar su gwamnati su gabanni su suka bar su to me ya kamata a yi yanzu eh, abin da ya kamata ya gaskiya gwamnati ya sa ido kan wannan abun a sassautun wata matsalolin rayuwar nan da yake ciki wallahi wani gida yanzu fa kwata-kwata wasu sun daina cin abincin nan a koyaushe Allah To Allah ya kama na mafita yanzu za mu leƙa jihar Kaduna waye a kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa muke magana. Mai magana Isiya da kada Kaduna tarayyar Najeriya. To Isiya muna jin ka menene ra'ayinka? To ra'ayina dai shine tsakanin da Allah wannan tsada abubuwa to sai dai mutum ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Mm. saboda abubuwa ne kaga dukkan abun da ake siya ya tashi kuma ita gwamnati ba a samun tallafi daga bangaren ya kamata a ce gwamnati na taimaka ma talaka musamman bangaren noma idan ka duba shi talaka ba shi da bukata na a ce gwamnati ta wai wani albashi da mashi ta taimaki shi a bangaren aikin da yake yi na gona a ce samun taki da kayan noma da sauki wannan abin ya gagara To mun gode isiya daga jihar Kaduna. Waye a kan layi daga jihar Yobe? Musa Ibrahim ne da jihar Yobe. To Musa Ibrahim menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau? Ra'ayina ina laifin 'yan kasuwa ne. Me yasa ka ce haka? Sabida su ne wanda mutum zai sayi abu yanzu. Zai sayi kamar yanzu ne a jihar mu a jihar Yobe. Mutum yana sayan abu yana ciniki da Kano. Bai kawo kayan ba amma da zaran ya ji kano ya ƙara kuɗi shar ya ƙara shi kuɗi to ka ga ba laifin gwamnati bane laifin jihar yobe laifin ɗan kasuwa ne hmm. duk da gwamnati tana da laifin cewa wasu kayan da dola ake saya dalan kuma ba samuwa yake ba sai ga kayan ya karu amma 'yan kasuwanmu su ne suke wa kaya farashi sosai to yanzu me ya kamata a yi ya kamata dai 'yan kasuwa ɗin su ji tsoron allah ita kuma gwamnati ta wadatar da dola din masu sayo kaya da dola sai samu dan sassaucin kaya da farashin zai sauka to mun gode musa ibrahim daga jihar yobe waye a kan lai daga jihar bauchi yusuf ibrahim daga jihar ya sunan ka ce layinka yana ɗarawa kaɗan Yusuf Ibrahim daga Bauchi State. Yusuf Ibrahim Bazali daga Bauchi State. To Yusuf muna jin ka menene ra'ayinka? Da alama layin Yusuf daga jihar Bauchi ba shi da kyau yanzu za mu je jihar Niger waye akan layi. Kuna tare da Ibrahim ya wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. To Ibrahim menene ra'ayinka? dangane da maudu'in mu ne. To ra'ayi na hakikanin gaskiya ya kamata mu kowa wa Allah domin hakikanin gaskiya al'amuran da ke ta kasancewa tare da mu gasan jarabtar dai ba su to Ya kamata manya-manyan kaba'irori da kanani da kananu mu guje su domin mu kowa ga Allah mu tuba duk waɗannan masubofin da muke cikin su Allah ya yi mana su shi kaɗai ne wasu ta gare mu. Hmm, to amma laifin wa kake gani wajen hauhawar farashin kayayyaki? gaskiya hukuma na farko kan suke da laifi sabida ko da an ce ga an yi doka a kan da kaya hukuma ba za ta aikin ta cin hanci ya mai yawa a najeriya to amma wannan zargi kake ko a ba maganar zargi ba ne ba wannan abun da ke aukuwa ne a zahiri kuma duk ɗan najeriya san da wannan maganar cin hanci kaɗai ne ke tasiri a najeriya ba doka To mun gode Ibrahim daga jihar Niger. Yanzu za mu leƙa makwabciyarta jihar Kaduna waye a kan layi. sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. Ibrahim Alarama menene ra'ayinka? To gaskiyar magana ni ina kallon abin kamar guda biyu. Mm. Na farko akwai laifin hukuma na kin tsari da tsawatarwa akan abin da baki ɗaya. na biyu kuma akwai 'yan kasuwa su suna amfani da daman ana bukatan kaya an shiga wani yanayi to bari su tsawwala ko ma nawa ne a siya za a iya siya ya kamata ga baki ɗaya kowane ɓangare ta yi aikin da ya dace gwamnati ta sa ido a kafa doka duk wanda ya tsawwala kaya a hukunta shi su kuma 'yan kasuwa su ji tsoron allah su haƙuri da riba makankanci domin kasuwancin sai albarka na gode to mun gode ibrahim alaramma daga jihar kaduna waye akan layi daga jihar niger sunana dan shaibu filin jirgin turin wadan ibanga da ke nan cikar ma kuma kwanta da ke nan jihar niger to dan shaibu menene ra'ayinka alhamdulillahi Gaskiya magana ni dungurungun na ta allaka wannan abin akan gwamnati me yasa ka ce haka gwamnati ita ke da yauwa ita ke da wuka da nama yau idan gwamnati take ta tsaye da farashin ababe babu dan kasuwan da isa duk dan kasuwan da ya abin ya tsallake wannan kayyade da yawa da shi gwamnati ta yi to za a yi mai hukunci dole dole yan kasuwa su bi wannan umarni amma wannan wanga abin da kake gani yan kasuwa suna amfani ne da daman da aka ba su in gwamnati ta ba su daman cewa yi abin da suka ga dama shi yasa wani lokaci suke haɗa kai su ababen da suka ga dama gwamnati babu abin da yau idan gwamnati ta shigo ciki ta kai gida farashin komai da komai sai da yan kasuwa ya fi gwamnati gaskiyar magana eh, da gwamnati da su yan kasuwa su ji tsoron Allah su sani cewa duk abin da muka tara a nan duniya za mu tara shi nan za mu kai shi. Mun gode dan sha'ibu daga jihar Niger. Waye akan layi daga jihar Taraba? Falalu mai anguwa ne daga mutum biyu angon Katsinawa. To Falalu menene ra'ayinka? Ra'ayina shi ne gwamnati na da laifi yan kasuwa na da laifi saboda babu price control. Hmm. Eh, babu takamaiman farashi kowa yadda ya so abu haka ya ga dama zai zai sayar. To me ya kamata a yi kenan? ya kamata gwamnati ita ta saka ikonu a kan 'yan mu su kuma 'yan kasuwa su ji tsoron Allah. to mun gode falalu daga jihar taraba waye daga akan layi daga jihar oyo eh, sunana ma nuka dan pdp nan kar shanu ake yali to muna jin ka menene ra'ayinka eh, eh abinda akwai ne wannan tsada kaya da ya faru a Najeriya wannan laifin gwamnatin domin wannan gwamnati tushi ba ta sauraron talaka to halin talaka ya shiga na kurki in kira jin daɗi don haka shi yasa duk an kai ƙarin mai yadda aka yi ƙarin mai aka kiran tallafin mai ya hau ai ta san yadda za ka yi ta gyara idan aka mai da tallafin mai kaya za su yi sauki yan kasuwa dole su rage farashi don haka wannan gwamnati ta apc ba zanga-zanga adadin mutane da yi ba yi hakuri zaɓe shi tashi mu cire apc da mulkin najeriya domin apc ta galla zamuna ta mashi baya mulkin pdp shi ne ka saba da shi ba mulkin to mun gode muhammad daga jihar oyo To masu sauraro muna godiya da jin ra'ayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. To Madalla Muhammad a takaice a yayin da masu shiga tsakani ke shirye-shiryen dawo da tattaunawa game da batun samar da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas an ci gaba da barin wuta cikin dare a Gaza da gabar kogin Jordan. Masu shiga tsakanin na duniya daga Amurka, qatar da Masar sun shirya tsab domin sake wani sabon zagaye na tattaunawa a ranar Alhamis duk da dai ana cike da fargabar barazanar mai da martani daga Iran da kawayenta akan Isra'ila dangane da kisan gillar wani babban jigon Hezbollah a birnin Beirut da jagoran Hamas Ismail hani a Tehran. 'yar majalisar wakilan amurka ta jam'iyyar democrat mai ra'ayin kawo sauyi da ke yin kakausar suka ga yadda isra'ila ke gudanar da yaƙi a gaza ilman ilham umar ta lashe zaben fidda wani a minnesota umar ta yi nasarar kare kujerarta a jihar minneapolis inda ta sake fuskantar kalubalantar tsoho dan majalisar karamar hukumar minneapolis don samuel wanda ta sha da kyar a hannunsa a lokacin da suka gwabza a zaben fidda gwani na shekarar 2022 wasu 'yan gudun hijiran afghanistan da iyalansu sun samu mafaka a makwabciyar kasar pakistan to sai dai an sake iza su zuwa gida a watan nuwamban babbara inda bayan watanni biyu kacal wasu daga ciki suka sake koma pakistan din saboda rashin samun matsuguni da aikin yi a afghanistan To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu da yanzu Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa huta lafiya. Masu